فإن أصدق الحديث كتاب الله وغير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina godiya ga Allah ta'ala mai komai komai wanda a cikin hikimar sadakar darawarsa ya saki kaddara mana kasancewa a wannan bagire a wannan majalisi a irin wannan lokaci mai tarin albarka a yammaci na lahadi bakwai ga watan ramadan hijirar farin jika da annabi muhammad alaihi abdullahi salatu wa ta mutuslim 1440 daidai wanda ya daidai da sha biyu ga watan mayu miladiyar annabi isa 2019 idan lissafin ya inganta a irin wannan lokaci da muke ci gaba da tafsir alkur'ani mai girma in ba manta ba muna cikin suratul tauba a jiya mun kwana aya ta 97 yau za mu tashi farkon aya ta 98 fadar Allah ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim ومن الأعراب من يتخذ ما ينفع ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم نعم الله تعالى ya ci gaba da yi mana bayani dangane da abin da ya shafi mutanen ƙauye ayar da muka kwana akan ta jiya Allah ta'ala ya mana bayani daga cikin ƙauyawa akwai mutanen da suke da matsanancin munafinci da matsanancin kafirci mun yi bayanin menene ake ce mu ƙauyanci ƙauyenci ba wai zama a ƙauye ba garin da ke da gida ɗaya ko biyu a rayuwa a cikin jahilci da rashin ilimi shine ƙauyanci duk inda mutum yake raye in dai babu ilimi a tare da shi ko da a cikin birni ne to sunan shi ba ƙauye domin abubuwan da zai yi da na maganganu da na ayyuka waɗanda za su rika nuni zuwa ga ƙauyancinsa suna da yawa idan kai magana da shi za ka ji ka tobara ko ka sassaba ko abubuwan da za ka yi mamakin fitowarsu daga bakinsa, wannan sakamakon rashin ilimi ba sakamakon rashin zama a birni ba ashe kuma idan ka samu ba kauyen da ke da ilimi garinsu ko da ɗaki ɗaya ne ko gida ɗaya wanda suke rayuwa shi da iyayensa ko da danginsa amma in har yayi karatu wannan karatun zai zama ya haska mashi rayuwarsa ta yadda duk lokacin da ya yi magana za ka rika jin kanshin birnanci da wayewa a cikin maganarsa saboda ilimi shine madaifin birnanci jahilci kuma shine kauyenci amma Allah ta'ala ya ci gaba da bayani ne dan ya fayyace mana yadda rayuwar mutane take ce wa minal a'rab akwai daga cikin larabawan ƙauye, man yattakhidhu ma yunfiqu waɗanda suke rikar abin da suka ciyar fi sabilillahi don ɗaukaka addinin Allah suka bada amma suna rikarsa a matsayin maghraman a matsayin tara ce ay haramatan wa kusurana suna ganin kawai kamar tara akai musu suka biya kuma asara suka yi ba sa ransu su samu komai a ciki la yarju sawabahu ba sa fatar samun lada akan wannan abin da suka bayar bal yunfiquhu khawfan suna ciyarwa ne don jin tsoron kar al'ummar musulmi su yage su don kar a gano su suna da wadata sun kisi ma addini hidima idan an tashi kai farmaki a ce to waɗannan mutanen munafukai ne kenan bari mu bi ta kansu to shi yasa suke bayar da dukiyar amma in sun bayar suna bayarwa ne a zuciyarsu kamar tara suka biya duk wanda ya biya tara ko a wani ƙasa yake ci yake ba haka ya kamata ba kamar an mai zalunci kawai ya biya wani abin da ba haka ya so ba domin ita tara mutum na biyan ta ne ba don son rai ba ba don jin daɗi ba don babu yadda ya iya don ba haka ya so ba to haka su ma suke ji sun yi ma'addinin Allah hidima ne ba don suna so ba ba don ransu ya ji daɗi ba kawai sun bayar ne asarar dukiya suka yi ba sa kwadayin wata lada don ciyar wasu saboda Allah waɗannan ƙabilar daga cikin ƙabilar wasu ne banu asad kamar yadda wasu malaman tafsiri suka ce wasu kuma suka ce a'a banul ghaffan ne daga cikin mutanen da suka rayu a madina kabilar asad da kabilar ghaffan sune waɗanda suke bayar da dukiyarsu in sun ciyar gefe guda kuma zukatansu na jin haushin abin da suka ciyar suna ganin sun yi asarar dukiya ne kawai wa ya tarabbasu bikum dawa'ir suna kuma jiran bala'i ya afka muku bayan sun ba dukiyar gefe suke kuma suna jiran bala'i sai ya afka ma al'ummar musulmi suna fatar fitina ta afu gare ku ai da'iratu zaman ainihin wata kan bala'i na zamani ya fada gare ku ku samu kanku cikin damuwa da kakani kai sai Allah ya maida musu da martani cewa alaihim da'iratu saw qura bil fatihi as-sawi kenan wa qura bil dhammi ati alaihim da'iratu su' in dai a karanta sinu din da fatha ko kuma a karanta da goma duka ya ya tabbata a riwayoyi da suka tabbata daga bakin farin jakada annabi Muhammad alaihi abdul salatu wa atamu taslim bimana alaihim da'iratu sawu ay yaduru al'azab wal halaku alaihim la alaihim azaba da halaka tana gudana ne akan su ba akan ku ba ku masu imani jiran da suke bala'i ya afka muku sai Allah ya ce bala'i da cikin kansu zai kare ai babu bala'in da yafi mutum ya rayu babu imani a zuciyarsa babu halakar da tafi mutum ya yi ma Allah kuma ya zo yana jin haushi babu halakar da ta wuce wannan don haka akan su ne ainihin bala'i yake karewa wallahu sami'un li aqwalihim sannan Allah ta'ala yana jin duk maganganun da suke yi da ku kuma a matsayin bayan sa yana jin maganganun alimun bi af'alihim kuma yana sanar da aikin da suke yi kamar yadda yake da masaniya game da aikin kuma masu imani wannan ayat tana nuna mana cewa daga cikin ɗabi'ar munafukai suna iya bayar da dukiyarsu don Allah in abu ya ci jira. idan tura ta kai bango don kar a gane su sai su ɗauki dukiyarsu su bayar amma zuciyarsu na takaicin abin da suka bayar kuma kawai suna ganin kamar wata tara ce irin an matsa musu ne irin ba haka suka so ba zuciyarsu ba ta jin daɗi haka suke yin ɗabi'arsu amma kuma ku da kuke kallon su a fili sai su gwada gudunmawa ce muka bayar don addinin Allah ya ci gaba idan kuma suka ba da dukiyar zuciyarsu na bakin ciki na takaici a daidai lokacin da kuma suke koma gefe suna fatar bala'i ya afka al'ummar musulmi shine tarabbasu bikum ad-dawa'ir suna fata suna gefe suna jiran Allah ya sa fitina ta afka mu sai Allah ya mai da martani don ya kare masu imani ce alaihim da'irar su a kan su ne bala'i yake karewa a kan su ne fitina take afkawa lallai kuka Allah ta'ala zai kare ku daga dukkanin bala'i sai dai fa ya jaraba ku in ya so don ya tantance masu imani daga cikin domin Allah ta'ala ce hasiban nasu an yutraku an ya kulu amanna wa hum la yuftanun kawai tsammani kuke ku ce kun yi imani a kyali ku ba za a jaraba ku ba kace kai ahlus sunna ne ba za a jarabce ka ba ka ce kai mai kaza ne mai kaza ne ba za a yi ma jarabawa duk wani abin alkhairi da kake sai Allah ya jarabe ka dan ya ga yaya Allah ya rarrabe na gaske daga cikin limayyiz al-khabitha min at ya ware yan gaske ya ware yan ƙarya waɗanda imani ba na gaske bane jabu ne sai a ware su gefe a ware masu imani samfare da tatacce na gaske su kuma a ware su gefe ashe daga cikin dalilan jarabawa da Allah ke bayansa masu imani dan ya tantance karfin su ya imanin naka yake gaskiyar magana ne imanin koko kawai laba-laba ne irin imanin munafukai ne wanda in babu yadda aka iya a ce an yadda in kuma aka samu dama a ce an yi tawaye Allah ta'ala ya tsare sai Allah madaukakin sarki ce ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم الله تعالى ومن الأعراب har yanzu dai daga cikin larabawan ƙauye man yu'minu billahi akwai waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala wal yawmil akhir kuma sun yi imani da lahira cewa akwai ta waɗannan ƙabilu ne guda biyu ƙabilar juhaina da kuma ƙabilar muzaina waɗannan ƙabilun guda biyu duk da cewa ƙabilu ne ainihin na ƙauyawa waɗanda suke zaune a ƙauye ba a birni ba amma dai imanin su da Allah ta'ala Allah ya ba da shaida a kansa cewa su masu imani ne shi yasa abin da ke gwada imanin su kamar yadda malaman tasiri suka ce yadda da dokoki da Allah ta'ala ya saukar do abin da Allah ta'ala ya saukar wa manzansa suna yin imani da shi suna rayuwa a kansa daga cikinsu akwai mutanen da saboda ba yadda za a su je birni su yi karatu sai dai su zo bakin ƙauyensu hanyar da take wucewa hanyar zuwa birni nan za su zauna gindin itaciya suna neman labari daga wanda suka dawo daga madina zunzurutun imani ba su da abin hawa da zai kai su birni su yi karatu su je su ji karatu daga bakin manzon Allah ba su da wadata da za su yi guzuri ta kai su zuwa ga madina amma sai su zo bakin ƙauyen su zauna gindin itaciya suna jiran waɗanda suka dawo daga madina ce hal min khabarin min inda rasulillah ham min ayatin nuzilat akwai wani labari daga manzon Allah shin akwai wata aya da aka saukar suna neman su ji a irin haka aka ce an samu ɗaya daga cikin ire-iren su wanda ya haddace dukkanin abin da aka saukar wa manzon Allah bai taɓa ganin annabin ido da ido ba amma yana nan duk wanda ya dace ba na labarin abin da aka saukar da ka karanta mai a saukar da aya kaza dan karanta da ka karanta su dai sai na gode ya haddace a haka ya haddace duk sakon da aka saukar manzon Allah na Qur'ani bai taba ganin annabin ido da ido ba dan ba shi da guzurin da zai kai shi ba shi da abin da zai dauke shi kai shi can wurin na abun hawa kaga wannan sune hakikin wanda suka yi imani da Allah Allah ma ya ba da imanin su imani da ranar lahira kuma shine tattalin ayyuka na gari don wanda ya imani da akwai ranar gobe kiyama shi za ka iske yana dagewa tsayin daka wurin ayyukan da za su samu mashi yanzu Allah gobe kiyama wannan alamun ya yi imani da ita amma ka ce ka yi imani da ranar tashin alkiyama a daidai lokacin da ayyukan alkhairi kuma sun yi karanci a rayuwarka kamar kana gwada baka yadda da waccan maganar bane da gaske dan da ka yadda tashin alkiyama ka yadda dukkanin tattali da Allah ta'ala ya wa waɗanda suka yi ayyuka na gari da kuma waɗanda suka yi ayyuka mummuna kowa da irin tattalin abin da ya aiwatar za a mai sakamako da kai ma ɗin ba kai wasa ba don ka san wacce ranar rana ce ta gaske shi yasa za ka yi mamaki daga al'ummar musulmi wani yana magana sai kai tsammani bai ma yadda da lahirar ba saboda maganganun shi na gwada kawai yana ganin kamar rayuwar duniya ita iyakarta kenan in ya mutu babu wani tashin tashina babu wani bincike da za a yi masa game da yayar rayu. a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yi kasa a gwiwa ba sai da ya fayyace mana zare da abawa cewa babu wanda zai mutu face an tsayar da shi bisa duga diginsa duk wanda ya mutu daga cikin mu sai ya tsayuwar daka ya tsaya bisa kafafuwansa a tambaye shi akan abubuwa kamar haka Ab na farko za a tambaye ka game da samartakar ka mai iyaye kai da ita shekaru ka na samartaka me kai da su wasan kwallo kallon kwallo shiga club menene menene a a jihadi taimakon addini kaza kaza duk abin da kai da su za a tambaye ka wannan shekaru na samartaka sannan za a tambaye ka game da dukiyar da Allah ya baka ta ina ka samu kuma ta ina ka kashi sai an tambayi wannan mu game da ilimin da Allah ya bashi me yayi da shi kuma za a tambaye ka game da lafiyar gangar jikinka lafiya da Allah ya ma baiwa me kai da ita kowannen mu sai an mai wannan tambayar yana tsaye musu duga diginsa yanzu wace bai wace hujja zaka bai wa Allah ta'ala me zaka ga wa Allah madaukakin sarki a lokacin da ya baka lafiya kake ta shirme da ita wani labari za ka ba wa Allah lokacin da samartaka ka duk ka karar da ita wurin shiriri ta da shirme da bankaura a daidai lokacin da shi abu ne mai tsada shekaru na samartaka abu ne mai tsada in suka wuce an yi asarar su kenan don haka karkai da kai asarar shekarunka na saurayi in suka tafi sun tafi kenan ba sa dawowa kuma an yi rikodin sai an tambaye ka su kuma gobe kiyama karka ce wasu wuce kenan a arha manzo Allah ce sai an tambaye ka so kaga ashe ya ku samari kuna da dama tun yanzu ku sai ta rayuwar ka yi ma rayuwar ka garan bawul ka zama saurayi da gaske ka zama saurayi bawan Allah ka zama saurayi na kwarai ka zama matashi mai kishi da karsashi na addini wanda ke kokarin jawo al'umma alkhairi ba dai ba cikin halin gagani kai ba ina haka yana cewa idan mutum ya yi duk abubuwan da ya yi shi shekarun kuma sun tafi kuma ya tuba shin za a tambaye shi ko ba za a tambaye shi ba za a tambaye shi a kodin to hadisi hadisin ya ce sai an tambayi kowa a samartakar shi ko da ka yi ba daidai ciki sai an tambaye ka sai dai tubar ka kuma sai ta shafe tambayar daga baya sai ka faɗi duk abubuwan da kai Allah to ya yi maka tun da ka tuba ina fata fahimta amma za a ma hoton ka gani cewa a samartakar ka ga abin da kai ga abin da kai ga abin da kai amma karshe ka tuba kuma sai Allah ta'ala ce na yafe maka in ya karɓi tubar kenan da ko da Allah baya karɓi tubar sai wasu suna barin abin ne ba dan wata kan suna da ƙarfin ikon barin ba a'a kawai don bayan da za a yi samartaka ce ta ƙare kawai shi yasa ya tuba ya ce abin da yana saurayi na tuba ba dan eh, yana din bai daidai ba kawai sai dai dan samartaka ta ƙare amma wanda ya ce watan nasuha ya kalli rayuwar tashi ya damu kwaran gaske yayi takeici da abubuwan da suka faru a cikin ta sai Allah kuke sarki ya yafe mishi wannan koda an bijiro mishi da ayyukansa na ba daidai din da yayi kuma sai a rille mishi nan ba daidai din ba da yafiya Allah kuke sarki ya saka shi aljanna a karshe sakamakon yafewar da ya masa da kuma gyara da yayi akan ayyukan da yayi waɗanda na ne ba masu kyau Allah ta'ala ya tsare yasa Allah ta'ala ce daga cikin larabawan ƙauye akwai masu imani da Allah imani da ran tashin alkiyama wa yattakhidhu ma yunfiqu fi sabilihi qurbatin waɗanda kuma suna riƙar abinda suka ciyar saboda Allah sun riƙe shi a matsayin neman isa zuwa ga Allah qurbat kamar wani abin da aka yi dan neman kusanci da Allah sun bayar da dukiyarsu don suna son Allah ya yarda da su Allah ya aminci da su sun bayar da dukiyarsu don neman kusanci da su subhanahu wataala inda Allah suna neman kusanci a wurin Allah madaukakin sarki wa wasilatun ila salawati kuma ya zama hanya zuwa ga addu'a da manzon Allah zai yi musu ya zama annabi yayi musu addu'a domin manzon Allah idan kai aikin alkhairi sai ce Allah ya saka ma da alkhairi idan kai ma addini ta goma shi sai ce Allah ya yarda da kai ya aminci da kai yayi ma kyakkyawan sakamako to su suna son wannan addu'ar da manzon Allah ke yi suna neman kusanci da Allah a daidai lokacin da kuma addu'o'i da manzan Allah ke yi ma wanda suka yi al'amura don Allah suna jin daɗin kalmomin da manzan Allah ke amfani da su wurin jinjina da nuna yabawar abin da Shi ne wasu salawatul wasu, ai da'awatar wasu. suna san addu'ar da manzan Allah ke yi musu illa annaha ai nafaqatuhu hurbatun Allah ta'ala ce sai dai ita wannan dukiyar da suka ciyar din fi sabilillahi lahum a wurin su sayyidu firhumullahu fi rahmatihi sakamakon ta Allah madaukakin sarki zai shigar da su aljanna shi ne rahmati ai jannati sakamakon wannan abin alkhairin da suka yi na bayar da dukiyarsu don neman kusanci da Allah saboda haka Allah ta'ala zai saka su cikin aljanna inna Allah ghafur lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne li ahli ta'atihi ga masu yi mashi da'a in dai kai mai da'a ga Allah ne a wani lokaci za ka yi zunubi baka tuba ma Allah zai yafe maka so da yawa bawa zai yi laifi ya yi laifi shi ya san ya yi amma har Allah ya yi mashi gafara ma bai sani ba saboda shirin da suke da Allah sai Allah ya jarabce shi da tuntube wannan naka ya yi tuntube ya fasa kafa don Allah ya fi zunubinsa Allah ya jarabce shi da razani tsoro da firgici da damuwa don Allah ya mashi ya fi wani zunubi da yi shi mai imani duk abin da ya same shi a rayuwa alkhairi ne in kaga Allah ya jefa shi cikin wata damuwa so yake daga mai daraja ko kuma yafi yafe wani zunubi to haka Allah ta'ala ke mabayin sa gari yi masu gafara sakamakon da'a da suke masa sakamakon biyayya da suke masa sakamakon bin annabinsa sai su yi ba daidai bai ce ya yafi musu tun kafin masu tuba ko tuba ba su yi batun da dai ba shirka ba ce sai Allah ya ce ya yafi an goge a lissafin da yake cikin na ayyukan laifinsu amma su ba tare da masu sani ba amma fa idan bawa ya zama mai da'a ga Allah ta'ala mai biyayya ga Allah madaukakin sarki so da dama zai yi zunubi Allah ya fi masa rahimun bihim kuma ya masa rahma da jin kai da kyakkyawan sakamako wannan ayar abinda take nuna mana yan uwa akwai daga cikin mutanen kauye masu imani na gaske yasa Allah ta'ala ce wa minal arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir akwai daga cikin larabawan ƙauye waɗanda sun yi imani da Allah da gaske imani da ranar lahira da gaske ba da wasa ba don haka sun yi tsayin daka wurin da'a da biyayya ga Allah madaukakin sarki suna bayar da dukiyarsu don suna neman yardar Allah ne suna jin daɗin addu'a da manzon Allah ke musu ashe kenan mutanen kirki su ne mutanen da suke imani da Allah a karon farko imani da ranar lahira a karo ne yin amfani da dukiya don haɓakar addinin da suke yi da sunnar da suke bi a karo na uku sannan kuma suna fatar addu'o'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mu yanzu manzo Allah baya na sai ka yi fatar addu'o'i daga mutanen kirki a ce kayi ma mutane rijiyar bohol a lokacin da ake karancin ruwa suna ɗiba duk wanda yake alfaka da alkhairi sai ka ji kana jin daɗi wannan alamun kana da imani kana jin daɗin addu'o'in mutanen kirki kayi wata hidima ma addini al'umma na amfanuwa suna addu'o'i na alkhairi kai kuma kana jin daɗin kalmomin addu'ar da suke faɗi su sabbai manzo Allah ne ke musu addu'a sun yi alkhairi mu kuma mutanen kirki ke yin addu'a da yawo in kayi alkhairi sannan Allah maɗaukakin sarki a ayar ya tabbatar da cewa duk mai neman gafara daga bayansa na gari yana gafarta masa inda ya kai bawan Allah ne na gari da ka nemi Allah afwa sai ya ce yayi maka Allah ta'ala baya rike afuwar sai ce ku riga kun bata a'a da kai ba daidai ba ka gane ba daidai ba ka so sai Allah ya karbi tubarka Allah madaukakin sarki ka yafe mana wa ba'da al-hadisi anil munafiqina min ahli al-madina bayan zance game da munafikai yan madina واستعراض صفوف الاعراب صفوف Arab da kuma akaito mana bayanai akan wata kam nau'i nau'i na larabawan kauye ya'udu siyaqu liyasta'rida waqi'il ummati kulliha yanzu siyakin zance zai juya yayi magana akan rayuwar al'umma gaba daya hadiriha mutanen birni wa badiha da mutanen ƙauye wa mu'minuha da masu imani wa munafiquha da kuma munafukai fa'iruha masu da'a wa asiha da kuma masu sabo wa man yaxtalit ta'a bil ma'siyah da kuma mutanen da suke hada biyu su yan da'a ne kuma su yan zunubi ne sun hada kowane kowane kamfani suna da sunyin kishiya suna da shiya shiya holders ne a kamfanin da'a da biyayya sannan kuma shiya holders ne a kamfanin zunubi da yin ba daidai ba duka cikin mutane akwai irin wannan wa man arafa masirahu da kuma wanda ya san ƙarshensa cewa lallai ƙarshen shi shi da kai shi yana ganin ba zai kyau ba wa man taraka amruhu lillahi da kuma wanda ya baiwa al'amarin shi ga Allah al'amarin shi ya barwa Allah ya kyale al'amarin shi Allah daidai da kai da ni yayi zalika kulluhu ala al'ahdi bi tabuka wannan kuma duka an fa an tai an fayyace kowanne daga cikin waɗannan kashe-kashe na mutane bayan an yi alƙawarin yakin tabuka ne فقال سي الله مدوكتين سركي يتي والسابقون الأولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم نعم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم الله تعالى ce wasabiquna alawwaluna da mutanen farko ƴan farko waɗanda suka fara shiga addinin musulunci tun farkon fitowar alfijir musulunci ko da gari zai waye su suna ciki su yi asabiqun alawwalun yan rige-rige yan farko minal muhajirin daga cikin mutanen makka waɗanda suka yi hijira daga makka suka dawo madina wal ansar da kuma ansarawa mutanen madina waɗanda suka karɓi addinin musulunci tun tashin farko wahum man shahida badar daga cikinsu akwai waɗanda suka je yakin badar da ƙafafuwansu da dukiyoyinsu da gangar jikinsu au jami'is sahabati wasu malaman tafsiri suka ce a dukkanin sahabbai ake magana sune as a al-awwaluna min al muhajiri na walasa waɗanda suka shiga addinin musulunci tashin farko daga cikin mutanen makka da mutanen madina waɗanda suka yi rige-rige shine al-musabaka shine asabikun waɗanda suka yi rige-rige al na yan karin farko tun kafin gari ya waye an tashi an gasu tare da manzon Allah ne babu yadda za a yi a karanta tarihin annabi face yana cakuɗe liƙe fara da tarihinsu irin su abubakar duk bakin ciki ga inda za ka tarihin manzo Allah sai sunan abubakar ya shigo cikin tarihinsa dan tarihin annabi bai cika sai da sunan abubakar siddiq duk bakin cikin ka da ummuna aisha sai sunanta ya fito tare da manzon Allah dan tarihin ba zai cika ba sai da ita dan wasu tarihin ma a ɗakin ta suka faru don haka in dai za a ambata sai an ambace ta ummuna Aisha idan za ka karanta tarihin manzon Allah sai Umarul Faruq ya shigo ciki duk bakin cikin ka da shi an cinka duk rashin ƙaunarka da Umar sai sunan shi ya shigo cikin tarihin annabi dan liƙe yake dan fare yake makale yake da manzon Allah annabin da bakin sa yake cewa na tafi zahabtu ana wa Abubakar wa Umar wa akaltu ana wa Abubakar wa Umar sharibtu ana wa Abubakar wa Umar safartu ana wa Abubakar wa Umar nimtu ana wa Abubakar wa Umar ya faɗi abubuwa da dama ya ce na ci abinci da ni da Abubakar da Umar mun yi tafiya mun bar Madina madina daga makka zuwa wuri kaza da ni da abubakar da umar mun yi bacci a wani bagire a wani farfajiya a wani kwadabe da ni da abubakar da umar mun sha da ni da abubakar da umar mun yi kaza da ni da abubakar da umar mutumin da annabi ya faɗe su babu adadin tarayyar su da su kai dan ka nuna ba ka san su ne ba cikin babu yadda za a yan uwa tarihin manzon Allah ya cika cikakken tarihin da za a rubuta kundi sai an ji sunan abubakar umar Uthman, aliyu fatima aisha hafsa sauda binti zam'a zainab binti jash zainab binti kuzaima da dukkanin sauran matan manzan allah masu daraja da matsayi irin hafsa binti umar irin su maimunat binti da sauran ire-iren su sunan su cike yake cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wai ce kana son manzan allah baka son su kayar da kanka ne kawai ka da ka ne su ne waɗanda Allah ke jinjina mawa a wannan aya duk bakin cikin ka dole ka bar aya nan da su ake as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin dan kai ba ka cikin al-muhajirun kuma ba ka cikin al-ansar don haka duk kokarin ka a addini sunan ka ba zai shiga wurin ba su din dai da baka so su ne Allah yake ambato anan as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar mutanen farko waɗanda suka yi rige-rige shiga cikin addinin musulunci daga mutanen makka da mutanen madina an ce akwai mutanen badar waɗanda suka je badar akwai abubakar da umar da usman da ali a ciki duk wanda ya je badar kuma allah ta'ala ce ya yafi masu duk zunubi shi ma taqaddama zan dhanbihi wa masu asara. duk wanda ya je yakin badar allah ya mai yafiya ko ya yayi arhayi in ma zai share ka da mari ya mari kyauta don ba za a tafi mai shi ba gobe kiyama ya mari ka a kanga sai dai kawai in Allah ya kai kalli diwinar ka ya saka maka dan ibola da ya cika maka auren amma shi dai ba a tuhumar shi da ba daidai ba saboda Allah ya yafe mai rayuwarsa haka sai na Uthman lokacin da ya ɗibi dukiya mai ɗimbin yawa ya bawa addinin musulunci gudunmawa Allah manzon Allah da bakin sa mai alfarma ya ce ainihin lan ya dura Uthman ma fa'ala ba yau daga yau duk abin da Uthman yayi ba zai cutar da shi ba daga wannan ranar ko me yayi kyauta yayi ba zai hana shiga aljanna ba amma wani dan ta'adda ya zagi Abubakar ya zagi Umar ya zagi Uthman ya dauka zagin waɗannan mutanen ma shine addini shine musulunci domin duk sallar asuba da duk sallar azhur da la'asar da maghrib da isha dan shi'a bai zagi sahabbai ba a sauran lokuta sai ya zagi sa wannan lokacin wannan addini ne nasu shi sa addini shi an ci daban addinin musulunci daban kar ka taba tsammanin dan shi a musulmi ne ba musulmi bane su addinin su daban musulunci daban don haka su ne waɗanda suke zargin waɗanda Allah ya ce yayi ba yanzu mutanen da Allah saukar da wannan ayar a kansu yake magana a kansu yaushe kai zaka koma gefe kai kuma kana tsaye gumi da cece ce da habaici gare su kuma ka ce wai so kake Allah ya yarda da kai so kake ka samu kusanci da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ta'ala ce wallazina taba'uhum bi ihsanin da waɗanda suka bi ta farke su da kyautatawa nan ne mu ma za mu shigo dan ni da kai ba mu cikin asari kunal awwaluna min al-muhajirin wal ansar kai ba muhajir bane kuma ba ansari bane ka cikin yan madina ka cikin yan makka kai baka tsine ne ko ba sokote ko ba zanzagi ko ba kano ko ba wane ne haka ne ko ba ka ba amma kana shiga cikin waccan tawagar in ka zama min alladhina tabauhum bi ihsani wanda ya bi tafarkin su da kyautatawa kai almajirci a makarantar su yadda manzon Allah ne malamin su kai kuma ka zama almajirin su duk maganar da zaka faɗa sai ka koro hadisi ka kafa hujja da alqur'ani dan abinda annabi ya koya musu kenan kai ma kana kan tafarki irin nasu aqida irin tasu kana da tunani irin nasu rayuwa kwaikwayo irin tasu kake yi fatashabbahu in lam takunu mithlahum sai ka kwaikwayi sahabban nan ko ba za ka iya irin rayuwa irin tasu ba ko da baka iya maimaita abin da suka yi ka kwaikwaye su inna tashabbaha bil kirami fala lalle a cikin kwaikwayon mutanen kirki akwai gaman kasar akwai dace a cikin bin tafarkin mutanen kirki shine wallazina tabauhum bi isanin wanda suka bi tafarkin sahabban nan da kyautatawa ba da cin mutunci ba wallazina tabauhum bi ihsanin akace da kyautatawa amma wasu suna bin sahabbai da cin mutunci ne da musgunawa da ainihin ah, mai sunan shi da hantara da zage-zage da habaici da sauransu to su ba su kun wanda wannan ayar ke magana a kansu waɗanda ake magana sahabban karan kansu sai kuma waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa ai bi ihsan abin da ake nufi fil amal kyautatawa a cikin ayyuka waɗanda sabai suka yi radiyallahu anhu sai Allah ce Allah ta'ala ya yarda da su bi ta'atihi saboda sun yi ma Allah da'a shi da kai shi ce ya yarda da su don girman Allah mutanen da Allah ce ya yarda da su kai dan baka yarda da su ba mai bar cikin gurin su mutanen da Allah ta'ala ya ce ya yarda da su sai kai kai fushi da su to sai me sai me dan ka ce kai fushi da su su Allah ya ce yadda su kai kuma ka ce kai fushi da su sai mai ba kai kai asara ba kuma su da masu habbai Allah madaukakin sarki ya ce ya yadda rayuwar rayuwarsu ne ya buga misali da ita kamar yabanya ce a gona damuna ta kama an yi shuka yabanya ta ji mai gona idan ya kalla ya ji daɗi wanda kuma bai san mai gona in ya kalla ya jawo shi, haka rayuwar sabai take wanda ya iman da Allah in ya ji rayuwar sabbai ta burge shi ta bashi awa ji daɗi amma kuma li yaghiza bihim al-kuffar kafirai kuma sai su baki cikin rayuwar sahabbai shi yasa duk wanda ke shi a kafiri ne ce Abu Ammar ne ya faɗa Qur'ani ne ya faɗi haka ibnu Taymiya yace in kai ma kana kokwantan kafirci dan shi a to kai ma ka bi shi kullu Islam ibnu Taymiya yace idan an ce ma dan shi a kafiri kaji baka ji dadi to kai ma arne ne a to ya Allah zai ce mutum kafiri kai kuma ka ce yau da kai da Allah wa ya fi sanin kafiri ina fata fahimta Allah madaukakin sarki ne ce li yazizu bihimul kuffar dan ya bakanta wa kafirai rai da su ya halice su ya tsara su ya tayar da su tare da manzon Allah dan kafirai su ji haushi kai kuma sai ka ji haushi to ka zama wa ina fata fahimta to sai kuma wanda ya zama kafirin nan kai kuma aka ce ne kafiri sai ka ji haushi kai ma dan fatin ne kenan san kake saboda ka yi uwa idan an ce ma dan shi'a arne karka ji komai eh bashi da sunan shi ba kai ka sa shi. in har yana son ya dawo cikin masu imani sai ya rabu da wancan mummunan aikin da shi an ci ya rabu da wancan mummunan addini na zagin sabai da cin mutuncinsu iyalan gidan manzon Allah abin girmamawa ne ba abin mulakantawa ba abokan manzon Allah abin girmamawa ne ba abin mulakantawa ba duk da na gari ma iyayenka kana mutunta kawayensu da abokansu duk mutumin da ka gani tare da babanku suna aminci in dan kirki ne kai sai ka mutunta wannan mutumin duk macen da ka gani suna kawance da mahaifiyarka suna abin kirki in dai ɗa na gari ne kai sai ka mutunta ta haka ne ko ba ka ba dan manzon Allah wani sahabi yake tambayar sa ya rasulullahi mahaifana na rabu da su salin alin lafiya kalau lafiya lau muka rabu da su har suka mutu suna man albarka ya manzon Allah suna da sauran haƙƙi a na? suna da sauran haƙƙin biyayya da zan yi musu bayan sun mutu annabi ya ce akwai akwai farko manzo Allah ce ka mutunta ƴan uwansu haƙƙin su ne akan ka kannun su da yayin su ka mutunta su ka darasta musu ƴan uwansu sannan yace haƙƙin su ne gare ka ka mutunta abokan su aboki da suka tashi da babanka tun daga primary secondary har suka yi rayuwar aiki aka yi ritaya duk suna tare tun baka nan suke tare har ka zo sai babanka ya tafi sai ka maintaining wannan relationship din ka kula da wannan tarayya ka mutunta shi ka darasta shi ya rika tunawa da babanka saboda halayenka na gari da kake shi ce Allahu akbar Allah ji kanwa ne saboda dan shi ya zo ya gaishe shi kai maintaining wannan taron da suke tun suna kanana tun kafin samun ka wannan na alama ce ta dana gari amma duk dan da baban shi ya rasu ya watsar da yan uwan uban da abokan uban da dangi da kowa to wannan ba dan kirki bane ba to yaya kenan in har iyayenmu an ce mu kula da dangin su da abokansu yaya manzon Allah ba za mu kula mai da dangin shi da abokansa ba ashe kenan haƙƙin manzan Allah ne a kanmu abokansa su abubakar da ainihin ‘yan gidansa ‘ya'yan aliyu da sauransu mu kula da su mu mutunta su mu darajta su wannan alamu ne na muna son annabi don mun damu da waɗanda annabin ya damu da su su ne as-sabiquna al-awwaluna min muhajirin wal mutanen farko waɗanda suka yi rige-rige shiga addinin musulunci daga mutanen makka da mutanen madina da waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa a cikin ayyukan alkhairi radiyallahu anhum Allah ya ce ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah malaman tafsiri suke cewa babu yadda za a yi bawa ya yarda da Allah sai Allah ya fara yarda da shi duk wanda ka ga yarda da Allah to Allah ya fara yarda da shi su kansu sahabbai ba su yarda da Allah ba sai da Allah ya yarda da su shi yasa Allah ce radiyallahu anhum sanai ce rabbu anhu Allah ya yarda da su sannan su ma sun yarda da shi don haka duk wanda ka ga yardajjen Allah ne to Allah ne ya fara yarda da shi shi ma sai yarda da Allah daga baya Allah madaukakin sarki ka sa mu cikin yardaddunka ai bi tawabihi Allah ya masa tattalin lada ai tabadalu riba bi rabbihim sun yi canji wato exchanging na yarjejeniya tsakaninsu da su an yi exchange na yarda Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah an ba wa juna ya ba su yarda su ma sun ba shi yarda don haka komi Allah zai yi a madadin su shi sa Allah ta'ala yana yin yaki ga muminai wa kafa mumini da alqital Allah ya isar mu muminai ya yaki a madadin su su kuma muminai sun isa su saur su sai yadda rayuwarsu duke saboda addinin Allah sun yarda su rasu saboda addinin Allah ya rayu sun yadda su rasa rayuwarsu saboda addinin Allah ya haɓaka ya kambama ya ci gaba ya wuce duk inda ake tsammani wannan sakamakon yadda da aka exchange Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi don haka kowa yana yi a madadin kowa manzan Allah ta'ala yana bayani a hadisi kudusi da Allah ta'ala ke magana da kansa man adali waliyan faqad azantu bil haqq manzan Allah ce duk wanda ke Allah ya ce duk wanda ke kiyayya da waliyina masoyina waliyin Allah kuma shine masoyin Allah wanda ke bin dokokin Allah dan karka dauka walitaka wani abu ne da ake samuwa daga Kano ko Sokoto kace zaka je hubba da shehu ka zama wali ko ka je wurin Kano ko wurin su wane ne gidan su wane ne kace kai kara saka zama wali wani shehi mai hula shehi mai wane ne duk ba na ake samu walitaka ba walitaka tana a wurin Allah subhanahu wataala ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun ku sani cewa waliyan Allah ba su da bakin ciki kuma ba su da tsoro to su wane ne waliyan Allah sai Allah ta'ala ce alladina amanu wa kanu yattaqu waɗanda suka yi imani kuma suke da tsoron Allah zuciyar su waliyai ne ni ko kai duk wanda ya imani da Allah kuma yake jin tsoron shi waliyi kar ka dauka wali takar sai an je wata wani aiki da a'a kai imani da Allah 100 bisa 100 kuma ka samu takawa ta tacciya sambarera a cikin zuciya to ka zama waliyi to ku ne waɗanda Allah ta'ala ya ce duk wanda ya kiyaya da ku Allah ya ce to shi da za su yaki da Allah kaga ashe Allah na fushi a madadin waliyai Allah madaukakin sarki ya shirya yaki da duk wanda ya ki masoyinsa saboda an yi tabadul bayda an yi exchange na soyayya na yarda ka yarda da Allah ya yarda da kai sai yake faɗa a ka? irin yadda masu imani kuma suke faɗa a madadin Allah da ka taba addinin Allah ko ka taba annabin Allah ko ka taba wani malami na Allah sai kaga duk mai imani yana jin bai kaunar ka saboda Allah yake kallo ba personality din wanda yake kallo ba Allah da yake soyayya da shi annabi sallallahu alaihi yake cewa duk wanda zai yi soyayya daga cikin masu imani wajibi ne ya dunkule soyayyar shi gaba ɗaya mika Allah alamun imani kenan soyayya ka duka ka dunkule ta ka ture ka tumi ta wuri guda ka hada ka baiwa Allah shi kadai kake so duk wanda zai samu kaso na soyayya to sai idan yana son Allah sai ka dan ballo cikin wancan sai ka bashi cikin soyayya da kake ma Allah cikin shi ma yana son Allah sai ka dan so shi saboda yana son Allah annabawa da manzanni duka ana masoyiya saboda na Allah ne su mutanen kirki da na gari duka ana son su ne saboda na Allah ne su duk wanda yake Allah kuma za ka ki shi koda gidan ku daya koda babanka ne shi koda mahaifiyarka ce ita in dai take Allah da manzo kai ma za ka ki ta wannan shine alamun imani Allah madaukakin sarki ya datar da mu wa rabu an kuma sun yarda da Allah sai Allah ta'ala ce wa adda lahum jannati kuma yayi masu tattalin aljannoni ya tattalar masu wadancan salon rayuwar aljannoni tajri ta ta hal anharu ƙorani suna gudana a cikin aljannar tasu wato kan Allah na sanya nuna ma gida ne na wadata ba maganar kan famfo bane da dora tanki a sama ya rika kawo ruwa an yi bohol ana cin ai da ba mu da sauran matsalar ruwa to su korama akai a cikin gida korami ne kawai na harkar daɗi mun ba da bayani akan su a jiya a cikin tafsirin da Allah ta'ala ya labarta mana game da koramin da ke cikin aljanna ya faɗa mana sunan kowanne daga cikin korama matsalul jannatin lati wa'ida almuttaquna fiha sai ce anharu min ma'in ghairi akwai korama ta ruwan da ba na zarfi ba fiwa and natural water ruwa ne samfarera tace stream daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai ce wa anharun min labanin ta zayyar ba'a da korama ta madara zalla fresh milk wadda ba ta canza duk in za ta yi shekara ba adadi nan ba ta tsami kuma ba friza ba ne in ka so ka sha da sanyi in ka so ka sha da zafi abinda zuciyarka ta kudurta haka za ka iske ta idan ka je gaban tekun ruwan tekun madarar akwai da kofi za ka ɗiba ka ce ƙanƙara mai ƙanƙara nike so kana haka da ƙanƙara za ka ɗiba in zuciyarka ta hararo mai sanyi nike so kan fatowa da sanyi in so kake a tafasa can babu wutan nema ballantana ai gobara saboda haka da ka sa manan ka so kake ka jita da zafi kana haka da zafi za ka ɗebo in kana so da shiga ka jita da zaki shiga ciki in ka so da shiga ka jita ba zaki shiga ciki fiha ma tashtahihi al-anfus duk abin da ran kake so haka Allah zai maka yan uwa duk wanda bai shiga aljanna ba ya asara wallahi duk jin dadin duniya Sampoti ne akan lahira kaɗan ne yan alamu ne kawai ake nunawa lahira can ne hakikan jin daɗi yake a aljanna in za ka sha mangoro ka tana da mangoron duniya kana sha'awar mangoro kana da itace mangoro aljanna Allah ya yi providing ɗinta for you there kai kadai ba mai sha kai irin mai warin ga wasa mai katan ne kaman kan mutum menene duk binta suga wace ce suga ko ma wace ce in dai kana so akwai in kana so ka hau itaciyar sai Allah ya daga ma ita kai aljanna gidan dadi ne wallahi in ba in kana son ka hau itaciyar mangoro sai Allah ya mata umarni sai ta tsawo sai ka kama tsarab tsarab tsarab ka haye in sha'awar fadowa kake dan ka taɓa fadowa nan sai ka ci sai reshe wango da kai yadda kake so haka za a yi ma idan kuma kana so ka sha ne daga kwance malaman tafsiri suka ce yadda na walu halƙa'idu muttaja ita itaciyar aljanna na tsaye in sha'awa kake daga tsaye sai ka miƙa hannu kawai sai ka tsoko qa'id in kana sha'awar sha daga zaune daga zaune za ka miƙa hannu ka tsoko sai a ce mata tsayo kasa-kasa, sai yau kasa-kasa ka za hannu ka tsaka. in sha'awa kake daga kishin gide sai ka kishin gida sai a ce yau kasa kasa daga kishin gide sai ka sa musu yadda kake so haka zai dan uwa rayuwar aljanna ba karamar rayuwa bace ta jin daɗi ta holewa don haka duk gwagwarmai da zamu ta addini don mu samu wancan matsayin wallahi mu yi mu kyale kowa mu riƙe Allah duk wani wanda zai kika saboda addini ya kika in dai Allah na son ka saboda addininsa rayuwarka ta yi kyau wannan yana daga cikin abin da ayar take mana isharar zuwa gare shi tajri ta ta al-anhar karkashin aljannonin nan na bayan Allah na gari to akwai korami da ke gudana khalidina fiha abadan kuma za su shiga aljanna su zauna din din din babu ranar fitowa abin da komi dadi kenan a ce rayuwar jin dadi babu ranar karewa al-hayatu rayuwa ta din din din babu ranar da za ta kare aljanna yan uwa gida ne na murna ba gida ne da bakin ciki ba duk wani abu na bakin ciki da damuwa tun nan gidan duniya za a cire shi za a cire maka bakin ciki daga zuciyarka kawai gida ne na holewa na jin daɗi in ka so kai shekara dubu kana bacci ba mai tashin ka kuma baka jin ka gaji ka shekara dubu kana bacci to ai ba a sallah azhar ba kana tashi ka cire lokacin sallah ba al'asar ba magriba ba isha'i duk ka gama sallolin ka anan ba qiyamul lalli ilayli ake banta na hajji ba a azumi banta na ce sai dai in kai sha'awar ka Allahu akbar ina tana da azumi ina son in ji yanayin azumi sai Allah sa baka rika jin yanayin azumi na Najeriya lokacin zafi in haka kike so <laughs> wallahi sai a sa maka in irin haka kike sha'awa duk irin yanayin da ka so haka za a hakaito maka a cikin aljanna yadda kake so haka za a yi ma Allah madaukakin sarki ka dasar da mu yasa Allah ta'ala ce ya tattala musu aljanna da za su rayu ciki dindindin sai ce zalikal fawzul azim wannan kuma shine babban rabo Allah kan azurta mu da wannan babban rabo sai Allah ya ce وممن حولكم munafiqun الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم نعم الله تعالى وممن حولكم من, من الأعراب منافقون Allah ta'ala ce daga cikin waɗanda suke kewaye da ku ya ku masu imani daga larabawan ƙauye akwai munafukai in Allah daga ke kewaye kuke tare da su a madina akwai munafukai cikin su wa min ahli madina haka yan cikin birnin ma akwai munafukai kaje da Allah ke kaso daga yan kauye akwai munafukai yan birni ma akwai munafikuna akwai munafukai a madina kasancewar ta asimatul islam ita ce helkwata ta musulunci kamar yadda abuja helkwatar najeriya babban birni na Najeriya Abuja to haka Madina take a wannan lokacin ita ce babban birnin shari'ar musulunci a duniya duka amma duk da birnancinta na addini na musulunci da kafuwarta akan helkwatar addini akwai munafukai cikin ta dan kakkai mamaki an ce akwai munafukai a Kaduna shi yasa wasu malaman masu tafsiri kaza an ce munafiku zan ce munafiku Madina wai munafikan Madina Katsina ma akwai akwai munafiku Katsina ko ka ba akwai munafukai a Katsina iri yadda ake da su a madina shi sa Allah ta'ala ya ce wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiqu daga waɗanda suke kewaye da ku zagaye da ku daga cikin ƴan ƙauye akwai munafukai wa min ahli al-madinati haka cikin ƴan birnin ma akwai munafukai maradu ala nifaqi sai dai ƴan birni sun fi gogewa sun goge akan munafinci maradu idan aka ce maradu sun kware sun yi specializing mutane ne na musamman a cikin munafinci sun kware gwanaye ne lamba daya Allah ta'ala ce la ta'lamu duk sanin ka baka iya gane munafiki ne shi ba ku iya gane su manzo Allah kai ma baka san su ba ayyuhan nabi ya kai annabi baka gane su saboda za su zo wurin ka su gaisuwa su mutunta ka su darasta ka amma abin da ke cikin zuciyarsu wa ma tukhfi suduruhum akbar abinda zuciyarsu ta ɓoye ya fi girma katon abu ne nake iya gare ka amma su nuna ma dariya su yi ma murmushi su yi ma kaza kuma ƙarya suke daga cikin ɗabi'ar munafiki in ya ga wanda baya so baya nuna mai kiyayya sai ya mai faran faran sai ka tafi sannan a ji maganganu sai ka juya baya sannan ka sha mamakin abin da zai faɗa to wannan ɗabi'a ce ta munafikai haka Allah ta'ala cewa annabi la ta'lamuhum baka san su ba nahnu la'lamuhum mu ne muka san su mu muka san su kai baka san su ba ya manzon Allah sai Allah ta'ala ce za kuma mu azabtar da su marrataini su biyu za mu masu azaba kala biyu azibuhum marratayn za mu azabtar da su nau'in azaba guda biyu bil fadihati aw al qatl fi dunya anan gidan duniya Allah ta'ala zai sa a kame su zama bayi ko kuma a kashe su a filin yaki ko mu kashe su anan gidan duniya su mutuwar wulakanci ko kuma mu sa su a rayuwa wulakantacciya wa azabil qabri a cikin kabari kuma tun nan za su fara shan azaba tun kwanciyar su ta kabari kwanciyar ba za ta dadi ba ya tabbata hadisi manzo Allah ce akwai mutanen da ana kwantar da su a kabari wallahi da za ku bude su ba minti goma za ka mamakin da za ka iske shi can minti da rufe shi ku koma ku tono shi za ku mamaki da za ku gan shi an sassafa mai kamar domin kuna saka shi kabari idan mutumin kirki da kabarin zai bude yi fadi ya yalwa in ji manzon Allah idan kuka saka shi a cikin kabari idan mutum banza ne kabarin zai matse hakarkarin shi nan da nan sai sun haɗe da juna sun shiga cikin juna amma kasar kabarin ta matse sannan mala'ikan da Allah ta'ala ya sa mala'ikan cikin kabari shi kuma zai daga guduma ya buge shi bayan matsashin da kabarin ne idan ya buge shi manzo Allah ce sai ya nutse kasa ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai bugu daya sai ya sai can ya je har can karshen kasa sannan kasa ta maido shi ce fita munafikin Allah mai doshi sama mala'ika kuma na ya daga ya daga guduma shi shi ke dawo yana dawa sai mai da shi haka dai kara kuma a kara matsa shi a bulluko shi yana nan ya haka za a yi sai ila ya yalqawnu har zuwa ran da kuma ma Allah akwai mutanen da tun cikin kabari suke wulakanta Allah ka tsare mu ka sa rayuwar mu ta duniya ce kyau ta kabarin ma ce kyau sannan kiyamar mu Allah ka sa ta fi komai kyau ya rabbal alamin mai yuradduna fil akhirati bayan wannan abu fa duka nan gidan duniya ne da kabari suka shiga wannan bala'i sai Allah ce to kuma ranar lahira kuma yuradduna ila ashabil azab ila azabin ahwin za a maida su ga azaba babba katutuwar azaba da za su shiga ta halin kakani kai ita ce wuta Allah ya babbaka su ya kona ya tabbata hadisi manzon Allah yake cewa duk dan wuta ba zai shiga wuta ba a yanda yake a irin halittar ka haka yadda muke haka yan karana ba mu da girman mu shiga wuta ka manzo Allah ce ina sai an mai da kai kasu haƙorin duk da wuta sai ya kai girman dutsen Uhud kowane haƙori ɗaya cikin bakin ka haƙora nawa ne to kowane guda ya kai girman dutsen uhudu to ya girman kan haƙori ne kai girman dutsen uhudu ko a ce girman masallacin na haƙorin ka ɗaya ne to ya kanka zai zama kenan da bakin da zai ɗauki wannan haƙorin guda manzo Allah yake cewa gadan bayan dan wuta gadan bayan dan wuta tafiya zakai yi ta ta ta ta, ta milamilai ya fi daga nan zuwa Lagos gadan bayan mutum ɗaya ne kake tafiya to ai in ba haka ba mai wutar za ta ci in ba a mai da shi kato ba wutar da ita kanta rigima take da kanta wuta jahannama ita kanta aka ko tana wulfi ci tana ba tana rigima tana rikici to balantana ba a saka kowa ba kenan to ina ga wani abu ya faɗo cikin ta to ya za a saka mutum dan siri hayaki ma sai shanye kan ayin daga jagan da hayaki ya buje ka shi kenan ka bi iska to sai an maida kai kan kanka ba iyaka haƙori ya kai girman dutsen hudu guda talatin da wani abu ya girman kan ya gangar jiki sannan za a saka kauta sannan Allah ta'ala ce kullama nadijat juluduhum baddalnahum na ghayra duk sanda gangar jikin ta lalace ta riddige ta rube wuta ta cinye sai Allah ya rehabilitation ɗinka shine baddallahu juludan ghaira sai ai rehabilitation ɗinka a mai da kai sabo sabuwar kira ai kuskure ma a gyara san ai modify a mai doka sana a sake koma haka za a yi ta har babu ranar gamawa in dai ba ka tuba wa Allah ta'ala amma idan mutum na da misqala zarra na imani daidai da kwayar zarra na imani a zuciyarsa mazalaci ce baya da wama a wuta ko ya shiga zai fito to amma fa yan uwa yini daya a cikin wata jahannama daidai yake da shekara dubu a nan gidan duniya yini daya can daidai yake da shekara dubu kaga karkai fata ko awa daya kai ko haka ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu ina ganin ya kamata mu kwana insha Allah ta'ala abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa da yafiya Allah ya sa mu cikin bayan sa na albarkacin rayuwar mu cikin wannan wata mai alfarma da muke ciki Allah mu madaukakin sarki karbi ba dun mu ka saita mana kwakwalan alamu zuwa ga abin da kake so ka saita zukatan mu zuwa ga abin da ka yarda da shi kuma kai mana afuwa ka samu cikin bayin ka wadanda zaka yi ta wannan wata ka azurta mu dukkan na alkhairai masani ko za a samu tambaya ko kuma karin bayani na to bari mu fara daga right of ka dan sabu sabu guda bakwai ina eh, ko kai biyu sai kuma kai ci gaba wanda za a tambayi ok wasu abubuwa ba guda bakwai bane guda hudu ne a hadisin akwai samartaka lafiya arziki da kuma ilimi a da za a tambayi kowa a kan tsoron tashar kiyama ya kai da su ina mutane da ke da arziki ina amma idan su zo shi da ta wani ne ce kai Allah na

ba da da ba su da azabar waɗanda ba su zaka Allah ya gaya mana cikin alkur'ani cewa duk mutumin da bai zaka Allah zai azabtar da shi azaba babba a ranar shi kiyama inda Allah ya bashi abin yin zaka. daga cikin abin da ɗan yake shiga zuciyar bawa ya mishi katutu ya hana shi ba da haƙƙin Allah da kuma ita zaka haƙƙi ne na Allah kuma idan ka duba za ka gane Allah yana son mu yana kuma tausayin mu duk abin da ka mallaka a ce za ka raba arba'in dai kuɗi ne ka ba da kashi ɗaya cikin arba'in ka kasa arba'in ka ba da kashi ɗaya talatin da tara din naka ne yanzu menene abincin zafi a wannan Ka ga kenan cikin duke da ka mallaka kamar ba ka dauko ba in kai zakar to amma shi ɗan sai shiga cikin zuciyar kai ga ah, to dan mai karti suna zo da raba musu kuɗi. akwai mai kudin da ya kira malamai suka zauna aka yi estimating dukiyarsa kudin da yake da su a wancan lokacin aka ce zai da miliyan 60 miliyan zai fi a matsayin zakar dukiyarsa miliyan 60 da malaman suka gama tarawa da ɗebewa da bayani aka kira shi aka zaunar da shi a cikin mun gama ran ka shirya to ya abun yake aka bayani kaza kaza kaza kaza kaza da yadda lissafi ya taho da yadda aka kasa da yadda aka ɗebe yanzu kuɗin da za ka bayar sun kama miliyan sittin kawai sai kalle zai ce sai in ɗebo miliyan sittin kawai in raba maka tiba san yadda na samu dukiya ta miliyan sittin ya ce ba zai iya ba kuma wannan mutum ba nan gari yake har ku ɗauka a wani gari a nan gari yake miliyan 60 zai fidda cikin duke shi zai iya sai dai malaman na yace kowanne ga 25,000 na aikin da kuka yi amma dai miliyan 60 bai hidda ta to duk mutumin da zai fidda miliyan 60 ya duke take nawa ya mallaka miliyan 60 din nan fa 1 over 40 ne na dukiyarsa ɗaya ne cikin 40 amma ya fidda wannan wai gani yake wai haka kawai zai raba musu kacci kamar dubara shi ta bashi da sauransu ya manci da Allah ne ya bashi in ya so zai iya asa kuma su kare within no time idan Allah ya ce so ashe kenan kun ga waɗanda duk ba sa zakka wai lullul mushrikin haka Allah ya ce banin azaba ya tabbata ga mushrikai sai ce alladina la yutuna zakata waɗanda ba sa bayar da zakka mushrikai kenan wanda bai bada zakka ba mushriki ne yana cikin masu shirka dan da bi hada Allah da ya hada Allah da dukiya dan har ya ganin tafi Allah da bane ba da hakkin Allah kanta ba ya zama shirki bautar dukiyar yake yi so barin azaba ya bo wailun din na ko malamai suka ce wadin fil jahannam wani rami ne a jahannama wailun din wani rami ne wani gwadabe ne cikin jahannama ita kanta wata jahannama ne man tsari take da shi dan bala'i ne ya fita bala'i shi wailun din ya fi wata jahannama fitina ita kanta in yi wani numfashi shiga uku take yi to sai aka ce can za a saka mutum Allah ka tsare haka yin uwa idan Allah ya baka abin zaka ka fitar ita zaka ƙara dukiya take ba ta waye take ba tana ƙara haɓaka dukiya ne ba ta waya ba kuma ba baya take koma ba mana ƙasa malum min sadaka dukiya bayarwa don Allah da fitar da zakka baya cinye ta haɓaka ta ma yake yi saboda ka waɗanda ba su ba da zakka su ji tsoron Allah lalle akwai kiyama kuma Allah ta'ala zai tuhume su Allah zai na yana yana cewa ziyara ga makabarta shi mutum idan ya je zai yi addu'a ne daga tsaye koko daga tsugunne to abin da aka samu a sunna ba a tsugunnawa wurin kabari tsayuwa ake yi wannan kau sabon mamaci ne ko kai ko tsoho sabon mamaci in za ku yi mashi addu'a tsayuwa kuke a gindin ainihin a kabarinsa in sabo ne an so inda wuri a gaba to ku ba kabarin baya ku kalli gabas ku ba wa kabarin baya ku kalli gabas sannan ku ne addu'a an so haka in ya samu in haka bai samu daga tsaye ku ne addu'a ba a dukawa to haka nan kuma bayan kabarin ma ya tsufa ya daɗe ka je ziyara fil dai abin da zaka kenan ka ɗaga hannu ka yi mai addu'o'i kana tsaye ba tare da ka duka gidan kabarin ba abinda ake gudu kar 'ya'yanka da za ka zo da su wata rana in suka kana duka su dauka kabarin kake roko amma duk abin da yi daga tsaye an san cewa wannan alfarma kake masa kana roƙa mashi Allah ta'ala gudunmawa cewa ya kwarin ya mashi damuwar shi ya mashi rahama ya mashi jin kai amma idan ka duka sai a ga kamar kai ne ke neman alfarmar so shi yasa musulunci bai da dukawar ba ya fi zabar a yatsa wannan shine karantar manzo Allah to daga kai daga kai tun da wuta ta dauke sai mai hakuri ga zafi ya taso yana eh, yana eh, haka